musamman abin da ya shafi kasuwanci akwai alkhairi mai yawa a kasuwanci amma hatsarin da ike cikinsa shi ma da yawa musamman a wannan rayuwa ta yadda muke ciki ta yadda za ka ga wani lokaci so da yawa yan kasuwa za ga suna tambayoyi in ma tambaya sai hankalin ka ya tashi wani ka ji mutum yana ƙoƙarin kamanta gaskiya a kasuwancinsa amma wala Allah wani lokaci a gefe abokan kasuwancin ma kallon ba gidaje ake musu ana cewa ka tsaya gaskiya ma ai eh, me za ka ci da sauransu wannan ba ƙaramin hatsari ba ne ka dai gani tun a kafin a turo annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda ya ƙara tabbatar da aminci da gaskiya da adalci na khadija ta shahara da kasuwanci saboda mai riko da gaskiya da amana dan wannan Allah ya haɓaka arzikinta kuma da ta ji ma'abocin gaskiya da amana shi kansa ta ƙara son ta ci gaba da kasuwanci da shi wanda kuma nan ne tushen gaskiya da amanar ba haka duk kasuwancin da yake da gaskiya da amana to Allah ba zai tozarta shi ba idan Allah ta'ala ya jarabta ko wani abu amma dukkan ɗan adam in ya tsau gaskiya da amana cikin kasuwancinsa to Allah zai masa albarka kuma annabi yana maraba da shi saboda haka mu yi ƙoƙari mu riƙa danne zuciya dukkan abin da za ka nema ka yi ƙoƙari ka nema halakka da gaskiya da amana komai yawansa dai ci za a yi a sha bukata ce dai ta rayuwa to gara ka cika sha kana mai godewa Allah kana jin daɗin cewa gaskiyarka da amana ka kake kai kuma ka samu ƙarfin zuciya kai ka tsaya da gaskiyarka kar ka ce ai rayuwar ce ta zama wata iri da yawa da yawa 'yan kasuwar masu son su kamanta gaskiya yana ga cikin abin da yake musu raɗaɗi a kasuwannin wani lokaci kana kasuwar sai ka ga wani wala Allah ya kauce yana wasu abubuwa kana so ka kamanta gaskiyar to ka yi haƙuri in dai gaskiya ce sunanta gaskiya kuma ba a taɓa ganin an ce ƙari gaskiya ta ƙare ba sai dai kishiyarta a ce ƙarya ta ƙare saboda aka tambarin da ɗan kasuwa mai amana yake da shi yana da yawan gaske saboda ka yi ƙoƙari ka riƙe gaskiya ka riƙe amana ka yi haƙuri da koyaya Allah ya sa maka albarka albarka ake so ba tarin abu ba duk tarin abin da ka tara shi ba yawa ba albarka kawai tarin abin ne kuma dukkan wani ɗan kasuwa da ga ya shahara da mafi yawa ya riƙe gaskiya kuma za ga Allah ya albarkaci dukiyar albarkar da har bayan baya rayuwa sai dukiyar ta amfani shi daga cikin abin da albarka dukiya take wanzuwa shine Allah ya wanzar da dukiyarka bayar ba rayuwarka ma ka ga cewa kayi wasu abubuwa da yawa Allah ya baka albarka kuma bayan rayuwarka kana cin ribar wannan abin zaka ga da yawa wasu gina masallatai wasu sun yi foundation wasu sun gadar da arzikin ƴaƴansu suna ta gada saboda wannan gaskiya da Allah ta'ala ya ba su ikon kamantawa a ciki to don haka sai an karfafi zuciya kuma ka sani duk sanda za ka yi aikin nagarta sai ka fi ƙarfin zuciyarka amma man kafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya ma'awa duk wanda Allah ta'ala ya bashi karfin zuciya ya hana zuciyarsa abinda take so to aljanna ce makomarsa Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin kasuwancin mu ya ba mu ikon kamanta daidai da aikata daidai kuma Allah ya karba mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam tasliman kaseeran wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa